ƙasashen da za su fara gudanar da kasuwanci tsakaninsu a ƙarƙashin yarjejeniyar cinikayya tsakanin ƙasashe da babu shingiya tsakani ko afta takaice su ne ghana kamaru masar kenya mauritius rwanda tanzania da kuma tunisia hakan wata hubbasa ce wajen ƙara yawan fita da kayayyaki zuwa ƙasashen waje ta hanyar kamfanin fidda kaya ko etc a takaice sannan kuma a cimma burin inganta masana'antu da za su taimaka wajen ƙarawa nahiyar dogaro da kanta mataimakin ministan cinikayya kimiyya da masana'antu Herbert Krapa shine ya bayyana hakan da yake jawabi a wajen taron ƙarawa juna sani da ma'aikatarsa da haɗin gwiwar bankin Afrexim suka shirya domin ƙara wayar da kai akan rawar da waɗannan kamfaninnika za su taka wajen ci gaban kasuwanci tsakanin ƙasashen Afrika a ƙarƙashin yarjejeniyar AFTA. Mataimakin ministan ya ce ya zuwa yanzu ƙasashen Afirka hamsin da hudu sun rattaba hannu kan yarjejeniyar AFTA, arba'in da shida sun gabatar da ta jadawalin haraji ciki har da hukumar kwastam, haka kuma an tabbatar da ta yin harajoji 29 an amince da kashi 87.7 cikin 100 na layukan jadawalin kuɗin fito a ƙarƙashin dokokin yarjejeniya na asali sannan kuma kashi na biyu akan zuba jari haƙƙin mallakar fasaha manufofin gasa mata da matasa a kasuwanci da kuma kasuwancin dijital suna kan hanya Masanin tattalin arziki Hamza Adam a Tijjani ya yi wa muryar Amurka ƙarin bayani. Cikin shekara dubu biyu da goma sha takwas aka samu kasashen Afirka sama da hamsin suka yi yarjejeniya inda za a samar da wata hanya wurin gudanar da kasuwanci a sauwake. Amma a halin yanzu kasashe ne wurin takwas su za su fara business tsakanin wannan kungiya mai suna AFTA. Idan muka duba hadafin da aka kirkiri wannan matashiya za mu ga cewa yana da amfanoni da dama. Na farko shine duk kasa da take karkashin ga kungiya za ta iya cinikayya da sauran kasashe da ke ciki a sauwake sa'annan na biyu irin harajujjuka da ake dorawa tsakanin kasashe na afirka wurin cinikayya za a samu wannan kungiya za ta janye shi a samu ana business ba da cikin wahala ba sa'annan akwai wani nazari da world bank suka yi inda suka nuna cewa wannan afta idan aka tabbatar da shi kamar yadda ake nema za a samu a bunkasa business cikin afirka sama da wato biliyan na dalar amurka dari da da sittin sannan kuma daga nan har zuwa 2035 za a samu mutane kimanin miliyan talatin za a janye su cikin lamari na talauci. Imran Hashir Dikeni ya bayyana dalilin da ya sa aka fara da waɗannan ƙasashe takwas daga cikin hamsin da hudu da suka rattaba hannu. na farko yana fitowa ga irin rangwantawa da kasan take da niyayi wato irin um, concessions da data bayar wato idan na ba da dama a ringa shigowa da kaya kasana zan rage cikin haraji kaso kaza cikin ɗari wayannan wato concessions nan ko rangwantawan nan ina ɗaya daga cikin abin da zai sa a saka kasa cikin wayanga wato kasashe wanda suke da alkawalin eh, cinikin A cewar sakatariyar AFTA hakan wata hanya ce ta nunawa cewa ana aiki tare da aikiwa da saƙon siyasa ga ƙasashen da har yanzu ba su gabatar da jadawalinsu na wucin gadi a kan rangwamen haraji kamar yadda aka amince a yarjejeniyar ba. Masanan sun nuna cewa harkokin kasuwanci idan aka gudanar da su cikin yanayi mai 'yanci da tsaro zai taimaka wajen rage talauci a mambobin ƙasashen ƙungiyar tare da samar da ci gaba mai ɗorewa. Idris Abdallah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra. a gana.